فبأي آلاء ربكما تكذبان to waɗanne daga cikin ni'imomin ubangijin kuma sai yawa kuke karetawa ya ku taron mutane da aljanu